Jama'a barkan barkanku da warhaka, mu da sake saduwa a shirin shirinmu na Adena shan kwaya. Sunana Binta Esiro jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan makon wanda zai zama na kashi na biyu, za ku ji ci gaba da hirar wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano a Najeriya da ciyaman na hukumar NDLEA Muhammad Mustapha Abdullah. akan abin da suke yi da miyagun ƙwayoyin da suka kwato da kuma yadda suke hukunta manoma masu shuka wannan gubar. To bari mika ku ga Mahmud Ibrahim Kwari. To yau ka ce kuna kamar kona ko kuna turewa da sauransu. Waɗannan manoman da suke noma waɗannan gonaki da wannan gayyaki ya kuke da su? Muna ma gubatar da su gaba da wajen hukuma. Hmm. Kotu muke kai su. Sai akwai hukuncin da kotu ke musu in an ɗaure su na ɗaure in wani abu aka yi mu kama mu hukunta su. hakimu kenan wannan aikin da kuke yana rage manoman da kuma waɗanda suke mu'amala da ita misali ko kuma saboda akwai bayanai da ke cewa kukan kuna shan wahalhalu wajen uh, tafiyar hawainiyar shari'un da kuke gabatarwa a gaban kotuna bari ne uh, baka misali kai kuma uh, ka yanke hukunci a kowai su 'yan mexico da suka zo suka kafa dandali na yin wani abu da ya kira methamphetamine an dauki tsayin shekara shida ana tukusar da su a gaban shari'a bayan shekara shida ne aka yanke hukunci sai alkalin ya ce shi ya daure su shekara shida a dokar najeriya kuma an gama dauri kenan ita agency namu ba ma bata lokaci ta yi appeal ba akan batare da wannan zatar da shari'ar da aka yi ba so mutane suka tashi suka koma kasan su ba sun mana illa a mu akwai wata mata a tashar na jirgin sama an kawo mata za ta yi safarin kokin ah, akwai wata mai shari'a kuma a lagos sati uku kaca ta zauna ta yi wannan shari'a ko ta ɗaure wannan matar shekara 25 kuma ah, ah, akwai inda gwamnati take yi Eh, akwai dokoki da ake bi kafin a sarrafa da wannan eh, kayan a yanzu haka ma shi eh, shugaban shi attorney general of the federation ya kawo wani sabon shiri ministan shari'a da duka ba mu kaɗai ba duk wayansu hukumar tsaro inda za a sarrafa kayan da aka kama a kan fita doka akwai ka'ida da sai an fi. akwai abin da doka na kafa kowane agency ta ce kowane agency ta bi dokar ta yi aikinta in dai da wasu eh, eh, irin masu aiki muna wasu kasashe muna da alaka mai kyau in suka samu information wani labari da ya kamata su gaya mana kuma ba kasan su ba zuwa nan ne suna gaya mana mu haka muna gaya musu a najeriya kuma da mu da immigration in dai muka samu wani mai laifi Hmm. immediately gaba da ɗaya a samu a saka shi a daita nasu hmm. don akwai doka a najeriya in an kama ka da wannan eh, safarin wannan mayar kwayoyi su immigration suna da hurumin su kwace maka passport har na iya shekara goma su hana ka fita najeriya yanzu dai makarantar da muke ta jos ta ce ta najeriya ne kawai gaba daya da aka samar da regional academy akwai kuɗaɗe da wayansu particularly america ya kamata su kawo ko sun kawo kwayi ba mu sani ba amma dai america ta janye hannunta yanzu makarantar ta ce america ta koma da shirin ta zuwa ghana so amma eh, shugaba muhammadu buhari ya riga ya faɗaɗa tamu makarantar a jos kuma daidai take da kowace take kasar nan a afirka ba ta da na biyu ranka da ka ce amerika ta janye hannunta game da sha'anin wannan kwaleji ne musabbabi sannan kuma yaya eh, za a yi a farfado misali da wannan tsari tun da wata dama an shirya shi ne ta yadda zai yi alfanu ga yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi musamman original level a wannan shiya misali tsayan eh, gaya maka bai gagari najeriya ba ta yi da rike wannan makarantar hannunta kuma a yanzu haka najeriya ta rike ta kuma najeriya abin aka sa wancan za ta yanzu ma ita muke in muka buɗe wannan makaranta muka ɗauki wannan ma'aikata mu ɗauka yanzu mu horar da su akwai 'yan gambia har guda goma da za su shigo kuma an fara kenan. to jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari ni binta esiyar da na haɗa shirin da kuma gabatar nake ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku kashi na uku.